Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM a tashar mu ta VOA Africa kuma akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu masauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau juma'a 29 ga watan satumba shekarar 2017 ibrahim jarmai ne daga birnin washington dc tare da nazir ahmed hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai To kan labarin an tura sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani yankin gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan wata aron gama tsakanin 'yan tawaye da sojojin na Congo. A Somalia kuwa a tsagerin Alshabab ne suka yi da mikiya kan wani barikin soji da ke kusa da Mogadishu babban birnin kasar a safiyar yau Juma'a. Turere ne da aka yi akan wata gada ta jirgin ƙasa a babbar cibiyar kasuwancin India yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 22. kanan labaran kenan kuka saurara to a cikin shirinmu na yau za ku ji cewa najeriya na dab da cika shekaru 57 da samun yancin kai sai dai wasu na ganin an samu ci gaba yayin da wasu kuma ke ganin a yi ci gaban ma irin na mai ganin rijiya ne ko me ne dalilin haka abubuwan sun taɓarɓare saboda tun lokacin da an gano mai dama in ka diba duk kasashen duniya duk inda an gano mai za ga cewa babu kasashen da suka ci gaba saboda yanayi na hadde masu tsarin mulki irin namu sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka fara baje kolin kayayyakin kananan masana'antu da kamfanoni kirar eh, cikin gida ko menene ko me masana ke cewa game da wannan yunkuri to yanzu wanga biki biki ne wanda ke nuna abubuwan da mu matasa Nijar yawanci dai matasa ne za a ci muke iya mu sarrafa duk irin kokarin da eh, gwamnati za yi inda har ya zamanto sektor prive bai bunƙasa ba to duk ko ne za a yi ya zama banza akwai mu da shirin duniyar amurka amma duk kafin nan sai bayan kun ji eh, cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum an tura sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a wani yankin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo bayan wata aron gama tsakanin 'yan tawaye da sojojin congo ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ya ce ya tura dakarun ne waɗanda ake yi wa ikirari da monusco a takaice ya ce ya aika da dakarunsu zuwa evira don kare fararen hula da kuma hana afkuwar hari a birnin da ke kusa da iyakar ƙasar ta burundi a ƙarshen tafkin tanganyika ta arewaci wakilin sashen faransa na murya amurka ernest muhiro ya ce 'yan tawayen wata kungiya da ake wa lakabi da maimai ya kutumba su ne suka turo jiragen ruwa hudu cike da mayakan sa kai ta tafkin don kai hari kan wata gada a safiyar jiya alhamis shugaban gundumar ubira Stephanie Milange Matundaniya ya ce dakarun kasar sun kori mayakan sa kan daga birnin da kuma mafiya yawan ƙauyukan da suka kama. wani mazaunin yankin ya faɗa wa murya amurka cewa jirage masu saukar ungulu na majalisar ɗinkin duniya suna shawagi a yankin kuma al'amura sun fara lafawa A Somalia kuwa tsagerin Alshabab ne suka yi dirar mikiya kan wani barikin soji da ke kusa da Mogadishu babban birnin kasar a safiyar yau Juma'a ta hanyar amfani da motocin 'yan kunar bakin wake waɗanda mayakansu suka marawa baya da manyan bindigogi da gurneti da kuma rokoki da ƙananan makamai. Gwamnan yankin Shabel Ibrahim Adan Najah ya gaya wa sashen somalia na murya Amurka cewa maharan sun kai harin ne kusa da garin da ake kira Barire mai tazarar kilomita 47 kudu maso yammacin Mogadishu. Najah ya ci gaba da cewa dakarun gwamnati sun fatattaki maharan farko da aka kai da misalin karfe hudu da rabi na safiya a yankin, amma 'yan tsagerin suka sake kai wani harin na biyu a nan ne aka goce da mummunar ba ta kashi. alshabab ta yi ikirarin yan kunar bakin wake sun tada nakiyoyi da aka dankara wa motoci biyu daga bisani mayakan sa kai suka afkawa barikin ƙungiyar ta yi ikirarin ta kama barikin sojin tare da kashe sojoji da yawa kuma ta kwace ababen hawa guda goma sha ɗaya biyar daga cikin su motocin yaƙi ne kafa dillancin labarai ta reuters ta ce kimanin sojoji goma sha biyar ne aka kashe turore ne da aka yi a kan wata gada jagadar jirgin kasa a babban cibiyar kasuwancin indiya yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 22 yayin da wasu fiye da 20 suka ji raunuka a sanyin safiyar juma'a jami'i mai magana da yawon ma'aikatar jiragen kasan yayi gargaɗin gargadin yiwu a sami karin waɗanda fitina ta da su mutane da yawa ne suka nemi mafaka a gadar stone da ke tsakiyar birnin yayin da ake ruwan sama kamar da bakin kwarya ya barke ba zato babu tsammani ya zuwa yanzu dai babu tabbacin abin da ya jawo turmutsitsin duk da dai akwai rahotanni da suke nuni da cewa akwai jita-jitar da take zuwa cewar gadar ce za ta karye bayan da wani baraguzan kankare ya faɗo wanda ya sa mutane suka fara turereniyar barin gadar. Gadar dai ita ce ta haɗa tashar elpinestone da kuma tashar peril da ke yammacin birni a kudancin India. mafiya yawan lokaci akwai turmutsitsi a wannan safiya sakamakon fasinjoji na amfani da hanyar wajen fita daga jirgi a tashar jirgin ƙasa da ke kusa da wurin jami'ai afghanistan sun ce dan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin 'yan shi'a a babban birnin ƙasar wanda ya kashe akalla mutane shida da kuma raunata wasu 27 shaidu suka ce maharin ya yi shigar makiyayi ya yi ƙoƙarin shiga masallacin da ke cike makil da mutane lokacin ne wani ɗan sanda ya gane shi kuma ya buɗe masa wuta a lokacin ne maharin ya taja nakiyoyin da ya yi ɗamara da su a daidai lokacin da ake fitowa daga masallacin bayan kammala sallah an ce yawan waɗanda suka halaka ya haura alƙaluma da hukumomin suka bayar kuma yara suna cikin waɗanda harin ya da su Shugaba Ashraf Gani ya yi Allah wadai da wannan hari yana mai cewa irin hare-haren ta'addancin nan ba za su sami nasarar raba kawunan 'yan ƙasar ba. Sai dai wani kakakin ƙungiyar Taliban ya musanta cewa ƙungiyar tana da hannu a harin. Wasu rahotanni suna cewa jami'an tsaron ƙasar sun kama mahari na biyu kusa da masallacin kamun ya tada kiyoyin. Magoya bayan ƙungiyar ISIS a ƙasar sun ɗauki alhakin kai wannan harin. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres jiya alhamis ya yi kira da a ɗauki matakin gaggawa na hana mummunan yanayin da jihar rakhine da ke arewacin myanmar take ciki inda fiye da rabin miliyan akasari musulmai 'yan kabilar rohingya suka gudu zuwa makociyarta da bangladesh a watan da ya gabata Guterres ya faɗa a wani zaman kwamitin sulhu da, tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Al'amarin yana zama matsalar gaggawa ta 'yan gudun hijira fiye da kowace a faɗin duniya. hukumar dai ta tattauna akan matsalar sau uku a cikin sirri a watan da ya gabata amma wannan shine karo na farko tun shekarar 2009 da kwamitin ya yi magana kan mayammar a bayyane gataras ya yi kira da aka kawo karshen shirye-shiryen sojoji wanda ya hana kayan agaji isa da kuma 'yan agajin game da komawar 'yan gudun hijira na sa kai zuwa wurarensu na asali a cikin kwanciyar hankali. madalla labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara da rahotonmu na daga Najeriya yayin da kasar take dab da cika shekaru 57 da samun 'yancin kai duk da dimbin albarkatun da Allah ya yi wa kasar masana tattalin arziki na bayyana cewa kasar na samun koma baya idan aka kwatanta ta da sauran kasashe irinta daga Sokoto ga Murtala Faruk Sanyina da karin bayani. shekaru 57 da samun 'yancin kan najeriya wasu na ganin an sami ci gaba yayin da wasu ke kallon ci gaban a zaman irin na mai haƙan rijiya musamman ta ɓangaren tattalin arziki duk da yake allah ya huwa cewa najeriya albarkatu masu ɗimbin yawa masana tattalin arziki na bayyana cewa ƙasar na fuskantar koma baya ta hujin tattalin arzikin idan aka kwatanta ta da sauran ƙasashe kasashe takwarorinta a faɗin duniya Bashir Muhammad a da malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Abubuwan sun taɓarɓare saboda tun lokacin da an gano mai. Dama in ka diba duk kasashen duniya duk inda an gano mai za ga cewa babu kasashen da suka ci gaba saboda yanayi na hadde masu tsarin mulki irin namu. Amma mu lokacin da muka ga mai ɗin sai muka yi watsi da abin da ya taimaka mana noma da sauransu mun ba wasu abubuwa da ake cewa service sector ilimi in ka bar shi baya dole a samu matsala domin technology da ake magana da shi wanda shi ke bunƙasa kasuwanci da sauransu muna a baya saboda ilmukan mu sun kasa kwarai da gaske kuma abubuwan da za a yi na gwamnati da yawa ba su da yawa ba mutane yanzu kaga in ka diba ko motocin da aka mu cikin ƙasa a ce a yi hanyoyin da za su ishe su can da duk babu wannan shi yasa mutane ba za su ga cewa lokacin akwai matsaloli dan abu kaɗan sai ya isa don mutane kuma sannan ko sa zato ga gwamnati mutane yanzu suna kowa zato ne ya koma gwamnati da kuma ba haka bane kowa yana dogaro da kai ne a ra'ayin tsohon ministan kuɗi na Najeriya a jamhuriya ta biyu Alhaji Abubakar Alhaji yana kokawa halin da Najeriya da take ciki a halin yanzu idan aka yi la'akari da cewa kasar ta taɓa bada rancen kuɗi ga asusun nan na bada tallafin kuɗi na ƙasa da ƙasa wato IMF a shekara ta 1974 a hirarsa da wata jaridar ƙasar alhaji alhaji ya ce shine da kansa ya rattaba hannun baiwa imf din rance a lokacin sa'ad da yake babban sakatare a ma'aikatar kuɗi ta tarayya to sai dai mai sharhi akan al'amuran yau da kullum profesa bello bada na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto ya bayyana dalilin sauyawar al'amura a wannan lokaci shugaban ƙasar najeriya na wannan lokaci gida nawa ya mallaka a najeriya duk waɗanda sai ka dube su gwamnoni na wannan lokaci gida nawa suka mallaka kuɗi nawa suka mallaka a waje amma in ka duba na yanzu wanda duka ya shugabanci ƙasa bayan ya sauka sai ka dubi irin makudan kuɗi waɗanda ya mallaka a waje ai ba dukiya ce babu ba akwai dukiyat amma an rabe ta a tsakankanin su wannan shi yasa ita ƙasa kuma za ta je neman bashi yanzu a waje da ita ke ba a IMF yanzu za ta je waje neman bashi bashi nan da za ta nemo kuma akwai 'yan ƙasa waɗanda ke kuma suna da waɗannan kudade. Alaga wata mala'i ina mafita. To mafita ita ce hakikani sai mun komo mun yi kishin ƙasanmu. Lalle shi sha'ani na abin cin hanci da rashawa sai an yaƙe shi yaƙi na gaskiya. wanda duk kuma ce zai yaƙe shi ko za su yaƙe shi to amma kuma daga ƙarshe gaskiya ita ke tabbata. Duk da yake dai ana yi wa Najeriya kallon ɗaya daga cikin ƙasashe masu arziki a nahiyar Afirka. Manazarta na ganin 'yan ƙasar na cikin waɗanda ke fama da ƙalubalen tattalin arziki wanda ke karuwa tun daga shekara ta 1960 kawo yanzu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To a gaida Murtala Faruk. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda aka fara cin kasuwar baje kolin kayayyakin kananan masana'antu da kamfanoni kirar cikin gida da zumar jan hankulan hukumomi da masu hannu da shuni su bayar da tasu gudunmuwa ta yadda za a bunkasa waɗannan kamfanoni mallakar matasan ƙasar Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ƙarawa matasa ƙwarin gwiwa a ayyukan da suka sa gaba domin bayar da tasu gudunmuwa a yunkurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Nijar na daga cikin dalilan da suka sa ƙungiyar matasa masu kamfanoni da masana'antu buɗe wannan kasuwar baje koli made in Nijar wacce ke samun halartar ƙananan kamfanoni da masana'antu. Kane Habibu Kadaure na daga cikin shugabannin wannan kungiya. Tana yiwuwa kana da hali kuma kana da dubaru na sarrafa abubuwa da yawa amma baka da mutanen da ke kama maka don aje a sai da abubuwan nan. To yanzu wanga biki biki ne wanda ke nuna abubuwan da mu matasa Nijar yawanci dai matasa ne za a ci muke iya mu sarrafa duk irin kokarin da gwamnati za yi in dai har ya zamanto sektor prive bai bunƙasa ba to duk ko ne za a yi ya zama banza in dai muna so mu yi kama da kingin wasu ƙasashe na duniya wanda suka ci gaba dole ne ya zamanto sektor prive an bashi muhimmanci bayan zagayen runhunan wannan kasuwa shugaban kungiyar cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta ƙasa shambar da commerce alhashi musa sidi muhammad ya bayyana cewa hukumomi za su ɗauki matakan kare waɗannan matasa daga masu satar fasaha. Irin wannan abu akwai abin da ake soro wani su manyan kamfanoni suka iya samu shi za su iya ɗauka shi su kera shi sai su bar su su a karo amma a wannan ma yanzu za mu dibiya ne wajen protection intellectual kin da za a yi tare da a ba su kariya wanda yake zai hana wani ya yi aiki da shi ko zai aiki da shi sai ya zo ta hanyar su zai wannan kariya yau duk duniya gwamnati ne take kera 'yan kasuwarta don gobe su ma su je su ciyo don su kasuwa ne na kasashen waje alal misali yau duk wata babban kamfani ma bai kamata ta yi aiki ba in ba a gama ta da wata karamar kamfani ta Nijar wadda za ta koya gare ta. Ba idan wannan matsala ci gaban kananan kamfanoni da masana'antu wani abu ne da ke buƙatar magance wasu matsalolin na daban in ji matasan. Muna son a sa kamar fond garanti daga wurin gwamnati wanda za a kai wurin bankoki to duk wani matashi wanda aka yarda da aikin da yake yi aka yarda da Eh, masana'antar shi masana'a ce wadda take da mahimmanci kuma take iya kawo eh, ci gaba ya zamanto an kama mishi bisa kan abin da ya shahi m4 dole ne in kana aiki kana samu ka bada amma kahin kake samu a kawo mana sauki ciki ya zamanto mun fara abin ya kama hanya da kyawu in ya kama hanya da kyawu ai eh, harakan haraji ba ma sai sun neme ka ba dole kai zaka neman su saboda in kana da abokan hudda suke tambayar kai itafi nan sai sir za dai a ci gaba da cin wannan kasuwar baje koli har izuwa gobe asabar 30 ga watan satumba domin ba ma'aikata damar kai ziyara don kashe kwarkwatar idanunsu da kayayyaki kira cikin gida galibinsu da aka samar ta hanyar sarrafa albarkatun noma da kiwo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Eh, gaɗe ku ‘ya'yan binne da ku da ‘ya'yan kawai ku kama noma da Allah da Barma. A nan Amurka jiya aka gudanar da taron samar da zaman lafiya a Najeriya a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta nan Amurka. kuma wakilar sashen hausa na murya amurka maryam bugaji ta samu halartar wannan taro yadda zaka tana nan tare da mu a ɗakin yatsa labarinmu. muryar barka da zuwa. Yawwa sannu. Yawwa to koya za ki faɗa mana eh, game da wannan taro da aka gudanar jiya? To dai taron da aka gudanar jiya a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato Yusuf ya tattaro shugabannin ƙungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki a tsare-tsaren Amurka da shugabannin addini da suka hada da limamin Katolika Cardinal John Onayekan da Usman Bugaji Dr. Usman Bugaji da ya wakilci Sultan na Sokoto Muhammad Abubakar da kuma har da tsohuwar mataimakiyar shugaban bankin duniya ah, Mrs. obi eh, zai kuma ɗaya daga cikin shugabar kungiyar bring back our girls taron da yana kokarin samar da mafita daga ƙalubalen da najeriya ke fuskanta musamman ma ka gani ga rikicin boko haram arewa maso gabas mm. ga maganar yan biyafara ga ko ina daidai to shine yanzu ake nema a samo da Uh, mafita da wanda zai samar da zaman lafiya mai dorewa an ce karfin soji kadai ba zai tasiri kamar yadda ake ne eh, eh, wanda zai biya bukata ba kuma najeriya mm. eh, Nigeria idan ta ta yi tari to dukkan sauran afirka sai san amsa mm. to sun yi magana yadda ya kamata a magance eh, tsananin talauci da rashin damawa da wasu wanda ake gani shi ke jawowa musu suna fadawa tarkon ta'addanci daidai da sauransu kuma an yi maganin eh, muhimmancin shugabanci na gari wanda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya kuma sun dan ah, magana akan sake fasalin najeriya inda suke ganin tsarin da ake da shi yanzu ba zai yi tasirin wajen shawo matsalolin da ake da shi ba to dai kuma an kuma jawo hankalin mutane su manta da mm. babbanci da ke tsakanin su a zauna tare ƙasa ɗaya to dai ah, akwai ma wani maganar da a cewar shi ah, um, wani haikan ya ce mm. sauran da ya cizo ranar juma'a a masallaci ne mm. zai garzaya zuwa coci ranar lahadi to madalla mun gode kwarai da gaske To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na cewa karfe 11 da minti 18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To mai gida a dawo lafiya. To mai saurare ya san cewa haɗura a kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. Dalla yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin duniya Amurka na Muhammad Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniya Amurka na wannan mako zai karin haske ne kan kai ruwa rana da ake tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu 'yan wasan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Amurka ta zarin ruga da ma sauran wasanni. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo tsohon dan wasan gasar kwallon kafa na hukumar nfl kuma mai tsaron gida colin kaepernick shi ne ya fara boran kin tsayawa a duk lokacin da ake raira taken ƙasa na amurka gabanin a fara wasa a maimakon haka sai ya durkusa da gwiwarsa a ƙasa shi dai wannan dan wasa ya faro wannan bore nasa ne saboda abin da ya ce ana nuna rashin adalci ga sauran jinsunan da ba fararen fata ba gabanin halin da aka tsinci kai a yanzu na sa'in da ake yi tsakanin shugaba donald trump da 'yan wasan daga fannoni daban-daban na wasanni mutane kaɗan ne suka marawa kaepernick baya suke kin tsayawa a duk lokacin da ake rera taken ƙasa na amurka to sai dai a ranar juma'a da ta gabata wasu na ganin shugaba donald trump ya furta kalaman da ya maida wannan salon durƙusawa a ƙasa a duk lokacin da ake rera taken ƙasa abin koyi wanda hakan ya sa lamarin ya zama daga na wasu 'yan wasa 'yan kalilan zuwa na 'yan wasa da dama a duk faɗin amurka to ko waɗanne kalamai ne shugaba trump ɗin ya furta da suka harzika wannan bore da 'yan wasan ke dirkusawa a duk lokacin da ake rera takin amurka Shin ba za ku so ku ga ɗaya daga cikin masu ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na NFL ya sa a yi waje da ɗan abu kazan nan daga filin wasa ba? ko kuma a ce ma an kore shi saboda sun wulakanta tutar mu. Shugaba Trump ya yi waɗannan kalamai ne a jihar Alabama a gaban magoya bayansa lamarin da bai yi wa 'yan wasa a fannoni daban-daban daɗi ba, ya kuma harzuka da yawa daga cikin su musamman ma Amurkawa 'yan asalin Afirka, inda suka ƙara dukufa wajen kwaikwayon Colin Kaepernick domin sun kalli lamarin a matsayin nuna wayar launin fata. Sai dai duk da ƙarin masu boron da aka samu a ƙasar, shugaba trump ya ci gaba da kare kalaman nasa muna da mutane da suke wakiltar ƙasarmu musamman sojoji da masu kai ɗaukin farko ya kamata a mutunta su saboda haka idan ka durkusa a wani mataki na ƙin karrama tutar amurka ko takinta hakan nuna raini yanzu ya farkon makon da ya gabata 'yan wasan sun fara mayarwa da shugaba trump martani benjamin watson dan wasan kungiyar kwallon ƙafar zarin ruga ta baltimore ravens ne uh, duk lokacin da muka za a musguna ma wani abokin wasanmu ko da daga wata kungiya ce mukan ɗauki hakan a matsayin hari ne a kanmu baki ɗaya wanda hakan ya sa ya zama dole mu dunkule wuri guda uh, shi ma lebron james wanda ke buga wasan kwallon kwando a kungiyar cleveland cavaliers ya faɗi albarkacin bakinsa it's not about the disrespect of the flag Wannan ba batu ne na wulakanta tuta ko dakarun Amurka ko kuma wani da ya samar wa kasar nan 'yanci ba, batu ne na nuna adalci da bai wa jama'a damar su yi tsokaci kan abin da bai musu ba. James har ila yau ya zargi shugaba Trump da amfani da ƙarfin mukaminsa wajen raba kan Amurkawa. To sai dai shugaba Trump da sakataren yada labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders sun kara kalaman da ya a baya da farko ga abin da Trump ke cewa. This has nothing to do with race. I've never said anything about race. A'a, wannan ba batu ne da ya shafi launin fata. Sam ban ce komai ba game da launin fata. This isn't about the president being against anyone. Ku lura wannan batu ba wai shugaban yana sukar wani bane batu ne da ya shafi miliyoyin Amurkawa na mutunta tutar ƙasa da takenmu da kuma mutunta maza da mata da suka yi fafutukar kare waɗannan abubuwa. koya masu shari ke kallon wannan takaddama daniel kelly kwararre ne a fagen harkar wasanni a kuma wata hira da ya yi da muryar amurka ta kafar sadarwa ta skype ya ce yayin da mafi yawan amurkawa asalin afirka ke kallon kalaman na trump a matsayin masu zafi hakan ya taimaka wajen rura wutar tada batun nuna wariya Kowace nasara aka samu, sannan kowane ɗan wasa da ya durkusa domin nuna goyon baya, ko kuma wani mai wata ƙungiya da ya shiga wannan fafutuka. Batu ne da za a ci gaba, za kuma a ɗauki lokaci kafin a kawo sa har sai an ga wani sakamako, wannan kusan mafarin tafiyar ce. Um, Kamar dai yadda masu lura da al'amura suke ta tsokaci, ga dukkan alamu, kalaman shugaba trump sun rubuta wata fafutuka da ta faro daga mutum guda a shekarar da ta gabata zuwa wata fafutuka ta ɗimbin 'yan wasan amurka wacce ake ganin za ta ci gaba da ɗaukan hankulan kafafun yada labaran amurka masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suke ɗawainar muku wannan shiri musamman ma peter helen da ibrahim kalmasi garba da Ladan Ibrahim Ayawa da wakilarmu da ke Jos Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yau tun mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma an gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email. sako na farko ya fito daga Buba Mai Goro Gashuwa. Ya ce shawara ta ga mutanen Najeriya ya kamata a guji yin gine-gine a kan madatsar ruwa sakamakon ambaliya da yake hallakar da al'umma na da yin asarar gidaje. Sako na gaba na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Ana zaton wuta a makera sai ga ta a musaka. baiwa hamata iska da 'yan majalisar dokokin kasar uganda suka yi yayin wata zaman majalisar kasar wani abin tar da allah wadai ne kuma hakan ya nuna cewa ba su san aikinsu ba a majalisar daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa diren daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da abubakar sadiq bilal wannan sako na cewa salam muryar amurka a madadin kaina da sauran al'ummar karamar hukumar daura muna miƙa mu ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta jihar katsina akan samar mana da tashar rediyo ta fm a garin daura wanda mu al'umman karamar hukumar dauran muka daɗe muna bukata da fatan za a share mana hawaye a wannan karo daga lawal sani na kawu daura wani sako na cewa assalamu alaikum voa hausa yau ina son ku isar min da koke dane zuwa ga mai girma gwamnan talakawa barista muhammad abdullahi abubakar na jihar bauchi kan ina aka kwana ne akan batun gina mana makaranta a karamar hukumar dambam kamar yadda aka alkawaranta mana da fatan mai girma gwamna zai cika mana alkawari daga ɗan kishin ƙasa husaini abba dambam a karamar hukumar dambam jihar bauchi Sakonmu na gaba na cewa idan har da gaske ne gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomi suna son su kawo ƙarshen sata da garkuwa da al'umma da nufin neman kuɗin fansa. Ya zama wajibi su rinka yanke hukuncin kisa kai tsaye ba tare da bata lokaci ba ga dukkan wanda aka tabbatar da ya aikata wannan mummunar sana'a a faɗin tarayyar Najeriya baki ɗaya. Daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kabi Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kabi. wannan sako ya fito daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a bauchi da alhaji alhassan mai waya kan giwa suka ce tabbas alkawarin hukunta duk wanda aka samu da marawa kungiyar ipob baya da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi abin a yaba ne fatanmu dai allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashe-tashen hankula amin summa amin sakonmu na ƙarshe na cewa sace mataimakin kwamishinan 'yan sanda da wasu masu sace mutane suka yi a jihar kaduna wani abin takaici ne ganin yadda wannan matsalar ta kai har ga satar jami'an tsaro daga saji saidu daura kuma kiri kenan da ra'ayoyin masu sauraro da kuke aiko mana ta hanyar imel kafin mu kai karshen shirin namu ga nazar hausawa da takaitattun labarai an tura sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani yankin gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo bayan wata arangama tsakanin 'yan tawaye da sojojin Congo. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ya ce ya tura dakarun ne waɗanda ake kira da MONUSCO a takaice. Ya aika dakarun zuwa Evira domin kare fararen hula da kuma hana afkuwar hari a birnin da ke kusa da iyakar ƙasar da Burundi a ƙarshen tafkin Tanganyika ta arewaci. wakilin sashen faransa na murya amurka ernest mohiro ya ce 'yan tawayen wata kungiya da ake kira maimaiye kutumba ne suka turo jiragen ruwa hudu cike da mayakan sa kai ta tafkin don kai hari kan wata gada a safiyar jiya alhamis shugaban gundumar obira stephanie milenge matundaniya ya ce dakarun kasar sun kori mayakan sakan daga birnin da kuma mafiya yawan ƙauyukan da suka kama a somalia kuwa tsagerin alshabab ne suka yi darar mikiya kan wani barikin soji da ke kusa da mogadishu babban birnin kasar a safiyar yau juma'a ta hanyar amfani da motocin 'yan kunar bakin wake waɗanda su suka mara wa baya da manyan bindigogi da gurneti da kuma rokoki masu faro a nan za mu tsaya sai kuma allah ya kai mu can anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss eh, julie lezard gresham da ta haɗa shirin da kuma bada umarni da kuma injini mai yau mr john ni ibrahim jarmai ke cewa a huta lafiya a dakaci shirin yau da gobe